wallahi la na da Allah cewa na da Allah cewa ban ta'addanci ba ban ta'addanci rantsar da sabbin masu riƙe da mukaman gwamnatin daban-daban da gwamna bello muhammad ya yi a babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar kenan gusau ya dai biyo bayan amincewa da naɗaɗaɗansu da majalisar dokoki ta jiha ta yi a kwanakin baya babbar rajojin jiha mai shari'a kulu isa aliyu ita dai ce ta baiwa sabbin manyan jami'an gwamnatin rantsuwar kama aiki and defend the Constitution. waɗanda aka rantsar dai sun hada da masu ba da shawara ta musamman guda hudu da mayan sakatarura guda shida da kuma babban mai binciken kuɗi na majalisun ƙananan hukumomi sauran su ne shugaban zartar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta jihar zamfara da kwamishinonin dindindin na wannan hukuma da yake jawabi a wajen taron gwamna bello muhammad ya yi kira ga sabbin masu riƙe da mukaman da su zage damtse wajen sauke nauyin da ke kansu daidai da kyawun tsare-tsare da manufofin gwamnatinsa ya tunatar da su cewar amana ce aka damƙa masu babu kuma ko wata tantama za su tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe su ba da bahasi a kanta gwamnan wanda ya ce dukkanin mutanen an zaƙulo su ne tare da naɗa su akan waɗannan mukamai bisa cancanta ya yi kira ga al'ummar jihar nan musamman ma'aikatu da hukumomin da waɗannan sabbin jami'ai za su gudanar da ayyukansu da su ba su goyon baya da haɗin kai don samun nasarar su. yan Allah su da zan yi bakin kokari na wajen ganin na yi ko fiye ma da abin da aka tunanin in yi insha Allah. taron ya dai samu halartar ɗimbin yan uwa masoya da abokan arziki na waɗanda suka samu waɗannan mukamai jamilu ibrahim gusau